Gwamnatin jihar Filato ta fara shirye-shiryen garan bawul wa harkokin sufuri musamman masu tuka babur mai kafa uku da aka fi sani da keke napep kasancewar yadda yawansu ya zarce yadda gwamnatin ta kayyade a cikin birnin Jos. Kwamishinan sufuri a jihar Filato Alhaji Abubakar Dashe ya bayyana min cewa bisa tsarin da gwamnatin ta Filato ta yi kuma majalisar dokokin jihar ta rattaba hannu keke napep din ba za su wuce dubu hudu ba lamarin da yanzu haka suka zarce dubu talatin. ana son kowane keke napep su yi rajista da ministry of transport in sun je sun rajista a license office to akwai wani rajista da lamban da ake bayarwa masu keke napep da ba su da rajista za su makamawa in an kama kuma za a ijiye sai ka je ka rajista ka zo ka nuna takardanka kafin ka karba duk a caban da muka aka kama dokan da yana nan a assembly haka in an kama tunda an riga an hana za a kona mashin din in ka shiga waɗansu sassa na cikin jos za ka ga kamar ba doka wato an yi haka ne domin a ɗauki matakan tsaro akwai wani tasha ma ni abin mamaki ma a wajen nasarawa ana samun <laughs> loji daga nan cikin jihar plateau zuwa niger ya kamata a ce hukuma ta san da wannan tasha to kun ga in ana yin haka za a samu damuwa kan tsaro sun kaga old airport din nan za ga nan akwai tasha nan akwai tasha nan akwai tashoshin da an riga an ba su wasiku tuntuni su koma nan da mako guda insha Allah za mu kama aiki gadan gadan al'umma gaba daya don Allah su zama masu bin doka kwamishinan sufuri a jihar plateau alhaji abubakar dashe shugaban kungiyar matuƙa keke na reshen jihar plateau yakubu jatau ya bayyana mun cewa duk da shike suna goyon bayan duk wani shiri da gwamnati za ta kawo don ci gaban jihar akwai abin dubawa. mu muna gani kamar wannan din zai taimaka domin ya rage yawan cunkoson kekunan nan. Ba shakka na san dokan gwamnati dole ne a idar da ita. babban rokon da muke so mu yi hanyoyi na angwanin nan ko ba za a iya yi musu kwalta ba. in an gyara su a kankare su da kyau yadda kekunan nan za su iya su samu balance na tafiya ba zai zama mana da damuwa daga wajen uh, members namu ba ba za mu ce a'a ba za mu goyi bayan abin da gwamnati take yi ba an kuma mu ma ba za mu so a toya mana yancin mu ba so in gwamnati tana so mu ji daɗin tafiyan nan za mu so mu ba ta goyon bayanmu dari bisan dare ina son tabbatar muku kamar mu tricycle riders union muna da tin number yanzu wanda tun lokacin da muka fara aiki muna ba ma gwamnati revenue shugaban kungiyar matuka keke na pep kenan a jihar plato markus yakubu jatau na tattauna da wani mai harkar tuka keke na pep din don jin ra'ayinsu game da shirin na gwamnati sunana da dashe shimankar To bari faɗa miki gaskiyar magana talauci ne yawa shi ya Yanzu idan kika kula inyamurai da yawa sun bar kasuwa sun dawo tuka wannan abun. Tsakani da Allah shi kuma wannan duk yadda ka fita zaka samu abin da zaka ke ka dawo da shi. Shi ne yasa kika ga keke na fef ya yawa. Inda eh, amma ni ban goyi bayan wai a ce za a hana keke na fef wai shiga manyan tituna ba. Ina ma titin yake a ina titin suke a jihar da za ce za a hana wasu wurare shiga keke na Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.